The Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan sanyin safiya ta yau Laraba bakwai ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke gabatar muku da shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da saura abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana ta bidiyon yanar gizo da musulmin kabilar Wiga da ake tsare da su a wasu sansanoni a China. shekaru goma bayan zaman ta sabuwar ƙasa a duniya har yanzu sudan ta kudu tana faɗi tashi sannan 'yan jarida sama da hamsin sun sha duka har sai da aka garzaya da wasu asibiti lokacin da suka je ɗaukar labarin wata zanga-zangar adawa da gangamin da 'yan luwaɗi ke shirin yi a ƙasar jojiya ranar litinin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji wai wace irin rawa jami'an tsaron Najeriya suka taka da suka cancanci yabo. muna ikirari da kuma tunkaho da cewa ba su taɓa karɓar wani wuri a hannunmu wanda ya zama nasu ba tun da shi kuwa gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya yi amai kuma ya lashe duk maganganun da ya faɗa babu karya a ciki kuma ma ba kage mai girma gwamna ba kenan muna tafe da duka waɗannan rahotanni bayan nan sai mu kawo muku shirin mu na baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin nan ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya talata sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana ta bidiyon yanar gizo da musulmin kabilar Uighur da ake tsare da su a wasu sansanoni da ke yankin Zinjan na kasar China don ya ji halin da suke ciki. da neman shawara kan hanya mafi dacewa ta matsa ma cana lamba ta kawo ƙarshen danniyar da take yi a wurin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce blinken ya buƙaci ya ji kai tsaye daga wasu mutane bakwai da aka taɓa ɗaurewa da 'yan uwan wasu da kuma 'yan raji game da irin halin da su da 'yan ƙabilar wiga ɗin suka fi fuskanta. sakataren ya ga ya dace ya gana da waɗannan mutanen don ya ji daga gare su kai tsaye ya ji yadda suke ganin azabar da ake gana ma jama'a a Zinjan da kuma garkame miliyoyin 'yan kabilar Wiga da aka yi a cewar mai magana da yawon ma'aikatar net Price. Shekaru goma bayan zaman ta sabuwar ƙasa a duniya har yanzu Sudan ta kudu tana faɗi tashi wajen neman haɓaka ɓangaren mai da samar da kuɗin gudanarwa da kuma samar da ma'aikata ma ɓangaren na mai. wanda bangare ne da ka iya gina ginshikin tattalin arziki a wannan matalauciyar ƙasa bayan samun yanci da sudan ta kudu ta yi akasarin rijiyoyin man tsohuwar ƙasar sudan mafiya girma sun kasance ne a yankunan sudan ta kudu amma sabuwar ƙasar ba ta da kuɗi da kuma ƙwararru don raya akasarin magudanan man don haka sai ta fi dogara ga tallafi daga ƙasashen waje sudan ta kudu ce ta uku a arzikin man fetur a yankin afirka da ke kudu da sahara inda take samun gangar mai wajen biliyan uku da rabi a shekara to amma duk da haka kashi tasa'in cikin ɗari na manta da iskar gas ba a ma fara haƙo su ba kuma kwanan nan gwamnatin ƙasar ta ce za ta fara bayar da lasisi ma masu suka jari daga ƙasashen waje don a ƙara yawan man da ake haƙa da kuma kuɗin shiga da ake samu. 'Yan jarida sama da hamsin sun sha duka har sai da aka garzaya da wasu asibiti ranar litini lokacin da suka je ɗaukar labarin wata zanga-zangar adawa da gangamin da 'yan luwaɗi ke shirin yi a Tbilisi babban birnin ƙasar Georgia. Masu zanga-zanga waɗanda suka taru don su nuna adawarsu da gangamin na 'yan luwaɗi wanda aka yi wa lakabi da tattakin kare martaba sun katse wata babbar hanyar cikin birnin. sannan suka zargi 'yan jarida da kasancewa masu yada farfaganda manufofin 'yan luwaɗi da maɗigo da masu canza halittarsu zuwa wata da dai sauransu waɗanda a dunkule ake kira lgbtqi a turanci tashin hankalin ya ritsa da wasu masu wucewa da 'yan yawon buɗe ido inda har aka daɓa ma wani suka. ma'aikatar harkokin wajen poland ta tabbatar cewa ana jinyar wani ɗan yawon bude ido da ya fito daga ƙasar Poland a asibiti sanadiyar daɓamar wuka da aka yi. An kama wanda ake zargi. Gine-gine da dama ciki har da ofisoshin ƙungiyar 'yan luwaɗi da kuma gine-ginen jam'iyyar adawa ta girci da na wata ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam duk an banka musu wuta. ga labaran duniya kashi na biyu bar mu fara da wannan rahoton da ke kan faifai. A Najeriya kuwa shugaban kasar Muhammadu Buhari ya jagoranci rufe taron bikin ranar sojoji ta wannan shekarar inda aka karrama wasu kwamandoji da suka nuna jarumtaka a yaƙi da ake da 'yan ta'adda a arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin muryar Amurka na fannin tsaro, Hassan Maina Kaina. na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa mana. The Nigerian Army Day has remained one of the pillars which continues to give hope to the citizens in our collective aspiration. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan yayin da yake jawabi a wajen babban taron ranar sojoji da aka yi a nan Abuja. da ke cewar wannan na ci gaba da bawa 'yan ƙasa kyakkyawan fata da kwarin gwiwa a haƙoransu na rayuwa cikin zaman lafiya da yalwa irin na al'ummar da ke a tsarin demokaradiyya. rundunar wacce ta rikide zuwa sojan najeriya mai dogon tarihi na fiye da shekaru 185 daga turawan mulkin mallaka ta taka rawa musamman a yakin duniya na farko da na biyu da ma yakin basasar haɗa kan Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari wanda ministan tsaro Bashir Magashi ya wakilce shi ya ƙara da cewa. Wannan gwamnati na sanar da cewa nasarorin da rundunar sojan Najeriya ke samu na zuwa da irin nasa ƙalubale tun da farko cikin jawabinsa babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya Major General Faruk Yahaya ya taɓo hikimar da ke tattare da wannan biki. It was on this date in 1967 that was fired at A irin wannan rana mai kamar ta yau aka harba harsashen farko a shekarar 1967 a Garkem wani garin kan iyaka da a yau ke cikin jihar Cross Rivers abin da ya zama yakin basasar Najeriya na watanni talatin duba da irin rawar da rundunar sojan Najeriya ta taka na kawo ƙarshen wannan yaki aka keɓe wannan rana duk shekara don bitar yanayi da halin da rundunar ke ciki da a yau za mu gudanar da lakcoci da ma karrama wasu sojojin da hafsoshin da suka yi fice. An dai karrama sojoji da hafsoshi kimanin guda ashirin da lambar yabo ta babban hafsa. The next is General Maga takardar makarantar horas da hafsoshin sojan Najeriya ta NDA, Brigadier General Awal Mahmuda Gumel na daga cikin waɗanda aka karrama wanda kuma ya jagoranci farmakin nan mai take Operation Rufe Kofa. da haɗin guwar dakarun sojin ƙasar kamaru inda ya fatattake mayakan boko haram daga dutsen mandara janar gomel ya kuma halaka kimanin 'yan boko haram guda saba'in a lokaci guda a wani farmaki tare da ceto sama da faran hula guda ɗari da saba'in da biyar ba. 175 captured by the Boko Haram terrorists. kuma a wancan lokaci na tattauna da shi a wani ziyarar aiki da muka kai a garin warabe eh an yi fafata mai yawa kuma koyaushe ana eh, samun nasara akan su ba su samun nasara akan karbar kuma eh, a wannan birgit din mu kam muna ikirari da kuma tunkaho da cewa ba su taba karbar wani wuri a hannunmu wanda ya zama nasu ba tun da na zo ne wurin nan hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Ubangiji ya Allah ya muna jagoranci baki daya Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu sai labaran duniya kashi na biyu. farko dai lauyan ganduje fn fn ya buƙaci jafar jafar da jaridar daily nigeria da ta biya gwamna naira biliyan uku na bata masa suna a bidiyon da ya fitar na batun dala amurka sai dai a zaman kotun a yau fn ya bayyana wa kotun cewa sun janye karar da suka shigar akan dan jarida a nan take lauyan wanda ake tuhumta jafar jafar yu eten su ma suka buƙaci kotu da ta biya su naira miliyan hudu na bata musu lokaci da suna a yunkurin mu na jin ta bakin gwamnati ya ci tura mun kira lamban kwamishinan shari'a da wasu jami'an gwamnati har lokacin da muke kawo muku wannan rahoto babu amsa ko ya 'yan jarida suka ji da wannan hukunci wasu da muka zanta da su sun ce sunana comrade abbas ibrahim kuma ni ne shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya reshen jihar Kano. A halin da ake ciki kin ga shi dai gwamna ya je janye karar da ya shiga a wannan mataki. To ba mu san kuma abin da zai biyo baya ba. Saboda haka kin san kotuna da mataki-mataki kuma wannan shine mataki na farko. To sunana Abdullahi Isa kuma ni dan jarida ne a Kano kotu ta iya nuna cewa kenan hujjoji da ya gabatar a gaban kotu na cewa zargin da gwamna yake mashi na batun fitar da faifan bidiyo akwai alamun gaskiya shi jafar duk maganganun da ya faɗa babu karya a ciki kuma ma ba kage mai girma gwamna ba kenan sai dai abin da jama'a da dama za su sani shine yanzu menene matsayar kotun kan wannan batu na faifan bidiyon dala sunana bakar sabu ya fuskanci kalubale mai yawan gaske a baya amma dai ga kalubalen ya zama masa nasara tunda har gashi gwamnatin da kanta ta janye karar ba a san dai dalilin da ya sa ta janye ba Mun kuma taɓa alli da masu fafatukar kare haƙƙin al'umma Ibrahim Wayya shugaban gamayyar ƙungiyoyi ta jihar Kano wanda ya ce janyewar gwamna na da wata manufa. Ba za ka yi saurin yanke hukunci cewa misali shi gwamna Ganduje uh, yadda da ya yi bisa kansa ya janye ƙara ba da ya shigar a matsayin kamar ko dai tsoro ko kuma yana ganin watakila ko na baka san shirinsa ba domin abu ne wanda ya dau hankali da yawa sai dai tunani na nazari watakila akan yadda al'amura suke. Mun kuma ji ta bakin lauyan Jafar Jafar barista Hassan Tanko Kyaure wanda ya bayyana mana matsayar su. Tun da mu dama muna da counter claim don haka ba mu janye mu ta mu karar ba amma su sun janye tasu kuma mun kotu ta sa su saboda kawo mukala da suka yi yau shekara kusan uku muna kaiwa da komowa na haka muka reyi kotu ta su ba mu naira miliyan ɗari hudu amma a ƙarshe kotun tawa a biya mu shine naira dubu ɗari takwas da mu Najeriya. Don muna son mu ci gaba da karan mu mu zo mu nemi rana a ba mu dan mu sanar da su a zo a ci gaba. Ah, tana nan. Al'umma da da dama na da tunanin cewar janyewa gwamna Abdullahi Ganduje yana da wata manufa. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Da haka muka zo ga rahotonmu na gaba. idan muka leƙa jihar Kano kuwa inda aka kwashe tsawon shekaru ana kai ruwa rana tsakanin gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje da wani fitaccen ɗan jarida Jafar Jafar wanda ya wallafa wasu fayafayen bidiyo da ake zargin gwamna Ganduje da karɓar abun goro daga hannun 'yan kwangila. Gwamnan dai ya garzaya kotu don ƙalubalantar abin da ɗan jaridar ya wallafa. amma kwatsam sai ga gwamnan ya janye karar da ya shigar wanda wasu ke ganin cewar lalle abubuwan da waɗannan fayafaye suka kunsa suna da ƙanshin gaskiya wakiliyar muryar amurka a birnin kano baraka bashir ta yi muna nazarin matakin da gwamnan ya ɗauka To Yusuf ƙasar Burtaniya na gab da kwatanta yin wani abin da har yanzu babu wata ƙasar da ta gwada. wato ɗage matakan kan kandagarkin dakile yaduwar cutar corona a daidai kuma lokacin da aka shiga fama da wani sabon zagaye na barkewar cutar gwamnatin dai na cewa ganin sama da rabi na mutanen burtaniya sun samu cikakken rigakafin lokaci ya yi na sake buɗe ƙasar cikin 'yan makonni masu zuwa to sai dai kuma wasu masu ilimin kimiyya sun yi gargaɗin cewa sake buɗe harkokin tattalin arziki da na jama'a kwatsam daukar babbar kasada ce saboda adadin masu kamuwa da cutar karuwa yake a wani taron manema labarai na ranar litini da aka yada ta gidan talabijin firaministan birtaniya boris johnson ya zayyana matakan da za a ɗauka bayan ƙarshen kullen corona ɗan waɗanda za su fara aiki ranar 19 ga watan yuli a daidai lokacin da ƙasashe da dama ke ci gaba da sassauta matakan daƙile annobar corona yayin da adadin waɗanda suka yi rigakafin cutar ke karuwa kasashen bangladesh da rasha kowace ta fuskanci bala'in covid-19 na rana guda wanda bata taɓa gani ba rasha ta sanar cewa ta ɗage dokar tafiye-tafiye ga 'yan ƙasar da aka musu rigakafi yayin da take sanar da samun mace-mace sama da 700 a rana guda sanadiyar covid-19 jiya talata a cewar cibiyar tattara alkaluma game da cutar corona ta jami'ar johns hopkins 'yan rasha wajen dubu da arba'in ne cutar ta kashe to amma an yi imanin cewa adadin haƙiƙa na 'yan rasha da suka mutu ya zarce hakan jiya talata kasar bangladesh ta ce an samu masu ɗauke da cutar dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar da ashirin da biyar wanda shine adadi mafi yawa da aka taɓa samu a rana guda a ƙasar tun bayan bullar cutar kasar ta kuma samu mace-mace wajen 163 cikin sa'o'i 24 da suka gabata a ƙarshe gabar yamma a jihar florida ta amurka na shirin tinkarar isowar mahaukaciyar guguwar nan mai suna elsa gobe laraba bayan da ta shiƙo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a cuba ta kuma bararraka rukunin tsibiran nan da ake kira florida keys Dada taɓarɓarewar yanayi a kudancin Florida da guguwar ta Elsa ke haddasawa na kawo cikas ga aikin neman masu rai a dogon benin nan da wani bangaren ya ruguje wanda kuma aka kammala rusa shi ranar lahadi. Ta Ubangiji Allah ya samu dace baki ɗaya. Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga na sanyin nan ɗauke da shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. gwamnan jihar bauchi bala muhammad ya ce zai ba da amsa ga masu kiran ya tsaya takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa bahaushe ya ce idan kare na shinshinar takalmi ɗauka zai yi Shin menene dalilin da ya sa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya suka maka gwamnati da majalisar dokokin Najeriya kotu kan cewa lallai sai sun saurari kokin masu hankoron ballewa daga kasar. To ka zo kana magana gyaran kundin tsarin mulki da kuma wanda shi bai da shi dan kasar ne Kaga kamar wannan ai bonono ne kenan rufin kulle gida da barawo. Jama'a Assalamu alaikum. Wata kungiyar matasan arewacin Najeriya ta yi kira ga gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad da ya fito ya kuma tsaya takarar shugabancin kasar a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Kungiyar wace ta ziyarci gwamna a garin Bauchi ta bayyana dalilanta na zaben gwamnan na Bauchi a matsayin wanda take so ya tsaya takara. ta bakin shugabanta comrade Elliot Ashu. Eh, abin da ya kawo mu bashi mun zo mu sami gwamnan bashi mu roke shi ya tsaya a shugaban kasa 2023. Ba yau ne muka fara ba tun 1999 muna yi kuma ba sabon abu ba ne. kafin mu zo mu sami mu mutum muna yi bincike kusan eh, shekara daya da wata biyu muna bincike su ashirin da bakwai ne muka biyu amma mu ya zama sau daya numba daya tsakanin ashirin da bakwai ne akwai abubuwan da yana yi da yana fada da in baka da kishin kasa ba za ka iya fada ba to sai dai gwamnan ya yi jirwaye mai kamar wanka duk da yake ya yi togaciyar cewa zai duba ya yi shawara kafin ya yanke hukuncin karɓa buƙatar tasu ko akasin haka. ai su ma sun yi tuntuɓa ne tukanna suka samo ni suka ce suka zo suka gaya mu ba zai yi kyau kawai in yi gabana in bar mutane da suke bani goyon baya muna da masu gida ina da yaran gida ina da abokai ina da abokan aiki wanda ko a baya ma sun taimaka mun kwarai da gaske shi yasa muke tafiya sai sai ya zama mun tilasin tuntuɓe su in gaya musu amma ko ban ce ce na'am ba kun ji abin da na ce na ansa amma zan tambayi uh, yan uwana mu ga zamu a gaskiya idan mutum yana tsoron Allah dole ya san cewa an haka ce ka shiga shugaban kasa dole kai fargaba kana zaune akan kujeran gwamna kuma mutanen ka na son ka kana aikin ka aka ce ka zo ci gaba ne amma ai Najeriya tumbin giwa ne abin tsoro ne kuma abubuwan da suke faruwa a kasan abin tsoro ne tsoro na shine kasan ta tabarbare ba a aiki kowa yana so ya yi gabansa kuma ana ta husuma a ƙasa ga lamarin tsaro da tabarbarewan arzikin ƙasa ma'aikata su ma suna fama da kuma sauran yarurruka da mutane na ƙasa kowa ya farzuko to wannan ba ƙaramin lamari ba ne ba ƙaramin nauyi ba ne dole za ka yi tsantsan tsoro na kenan. Don baka ka zo ka gyara wannan hali da ake ciki ai. To ai wannan gyaran shine abin tsoro dole sai ka koma ga Allah kuma ka tuntubi mutane wanda za su baka gudumawa su kuma taimaka na san ina da kyakkyawan tsammani a wajen yan uwanmu a niger delta a kasan yarbawa a kasan anyamurai amma dole mutum ya yi fargaba eh sati uku na gaya musu dole zan koma yanzu zan tashi eh, haikan da haikan muna da masu gida da sauransu gaggaya musu in suka bani go ahead kawai zan sake zuwa mai press conference kuma da ku za mu je ba za mu ya boye ba za mu je mu zauna. a makon nan da ya shige ne gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya suka garzaya a wata babbar kotun tarayya da ke babban birnin tarayya abuja inda suka gurfanar da gwamnati da majalisun dokoki na tarayya gamayyar kungiyoyin na bukatar majalisar dokoki da ta gaggauta dakatar da aikin yin bitar kundin tsarin mulki da take yi ta kuma mai da hankali wajen samo hanyoyin biyan bukatun masu fafutukar ɓallewa daga ƙasar. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin kasar ta sami damƙe shugaban masu fafutukar kafa kasar Biafra ta 'yan kabilar Ibo Nnamdi Kanu wanda ya arce alhali yana kan beli. Tare kuma da kai samame a gidan Sunday iboho mai shugabancin fafutukar kafa kasar Yarbawa zalla a kudu maso yamma. To sai dai gamayyar kungiyoyin na arewa na ganin duk wannan ba zai magance matsalar da kasar ke ciki ba a halin yanzu. Nastura Ashir Sharif ɗaya ne daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin na arewa wani ɓangare na ƙasar nan ya ɗau makami yana yaƙar gwamnatin najeriya yana kashe jami'an tsaron ƙasar nan a ce wai wannan wai wasa ne ba da gaske ba ne wannan yaudarar kanmu muka yi kuma wannan magana ta wannan maganar ɓallewar biyafara a kan tafa yaƙi a ƙasar nan aka kashe kamar da muke ji ana faɗa cewa an kashe sama da mutum miliyan uku a yakin nan to yanzu in har da haka ya za a yi a ce ana kashe mutane a ce wai wannan abun ba abu ne na na a duba shi ba ai ba za ka zo ka yi kundin tsarin mulki ba sai kana da ƙasa da mutane da kuma suke ƙasa to ka zo kana magana gyaran kundin tsarin mulki da kuma wanda shi bai da shi ɗan ƙasar ba ne kaga kamar wannan ai bonono ne nan rufin kulle gida da barawo magana ta gaskiya mu wanda muka yarda da mu 'yan najeriya ne mu zauna mai kai wa kanmu kundin tsarin mulki wanda bai yadda da najeriya ba babu dalilin da za mu tirsasa masa mu ce dole su iyayi najeriya kuma in har za mu tirsasa masa to mu tabbatar ba za fa mu taba zama cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba kullum zamu mu wayi gari cikin ana fadace-fadace ana kashe mutane ana kona dukiyoyinsu to ita kuma gwamnati me amfanin yinta amfanin gwamnati shine mutane su haɗu su haɗa kansu ce sun zama ƙasa ko sun zama yanki domin su kula da rawukansu ne su kiyaye kansu daga dukkan wani farmaki ko tashin hankali ko na makamancin wannan to ba hikima a cikin a zauna kullum magana tana janyo ana zubar da rai a dinga cewa wai a'a wai ba za a tsaya a dube ta a yi magani ba wannan kuskure ne in ma ba a so a ce a cire su to a zauna a yarjejeniya su je su yi referendum a tsakanin su najeriya suke so ko kasar ko ko ko biafra kamar yadda aka yi kasar ingila idan wasu manyan mutane tsirari suna cewa su ba sa so kuma mafi yawan talaka abin da suke so kenan to dole ba abubuwan da mutane masu yawa suke so a yi je a yi wannan raba gardama saboda ba zai yi mu zauna kullum su dinga kashe mutanenmu suna kona dukiyoyin mutane ba don wai ana so a zauna a Najeriya da su ba ba ba hujjar yin wannan haka to amma kuma baka ganin cewa kamata yayi a yayyafa wa wutar ruwa a kuma nemo maslaha ta warware wannan al'amarin cikin sauki a maimakon rabuwa din tunda su ma shugabannin su sun fito sun ce ba sa goyon a raba kasa magana cewar wai shugabannin sun fito sun ce ba da gaske suke ba wannan wasan yara ne ya kamata mu zama mutane cikakku yaran duk da suke wannan rajin sai an ba su kasar biyafara nan fa ba su ga yakin nan ba kamar yadda ni da kai duk ba mu gan shi ba mu namu iyayen ba zo sun gina mana kiyayya ta mutanen kudu ba duk da sun kashe shugabanninmu na siyasa da na soja a wancan lokaci kuma iyayenmu mu tashi muka ga sun ba mutanen nan mutunci da girma sun ba su dama kowace iri su mallaki gida su mallaki kasuwanni su mallaki kamfaninnika a yankinmu wanda su yankin su ba sa yin haka ko kanti baki saka mallaka duk girman kasuwannin su ba za ga kanti guda ɗaya na mutumin arewa ko bai rabe ba a wajen su sai isu isu ga mu iyayenmu ba su sa mana kiyayyar su ba da haka idan muka iyayenmu su ta suna wa su amma su kuma wayannan manyan da suke magana su fuska cusa wayannan ƴaƴan nasu wannan kiyayyar ta mutan arewa da mutan najeriya da najeriya kanta kuma lokacin da suke yin ganiyar barnar yaran da suke duk barnar suke suke kona hukumomin 'yan sanda da na soja suke kona suke kashe 'yan jami'an 'yan sanda da sojoji da sauransu babu fa wani a cikinsu da ya fito ya ce wannan abin da suke kuskure ne sai bayan da muka tashi tsaye muka ce sai an cire su mu ba ma san su a kasan nan ko da dai da su wanda suke zauna arewa fa babu fa wanda ya fito fa Allah wadai da abin da yaran suke a can fa ko a wancan karan da suka yi 2017 fa haka yaran nan ya ta wannan abin da shi da rago yaran ba wanda ki magana a kansu sai da muka zo muka ce mun ba su wata hudu su tattara su koma su je kasar su je su kasar su ba ma san zama da su sai fa daga nan ne fa aka fara fito ana magana to ya ilahi alamina ya za a zo mu dinga magana muna yaudara yaudarar kanmu mutanen nan suna goyon bayan abinsu kuma mu mutan arewa nan abin da suka yi mana mu cutuwa muka yi zaman mu da su ma cutuwa muka yi muka haƙura a haka to kuma zuwa dinga mana barazana abin ana kashe mutanen mu an hana zama an hana ƙasa zama lafiya shi sa mu har yanzu matsayin mu shine a je a ba su ƙasar su sai ƙasar su shine kwanciyar hankali a Najeriya a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad. Cuba Hero ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. jiya talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana ta bidiyon yanar gizo da musulman kabilar wiga da ake tsare da su a wasu sansanoni da ke yankin zinjan na kasar china don ya ji halin da suke ciki da neman shawara kan hanya mafi dacewa ta matsa ma china lamba da kawo ƙarshen danniyar da take yi a wurin. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce blinken ya buƙaci ya ji kai tsaye daga wasu mutane bakwai da aka taɓa ɗaurewa da 'yan uwan wasu da kuma 'yan raji game da irin halin da su da 'yan kabilar wiga ɗin suka fi fuskanta Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subahin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hansi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti, Cuba Hero Diodune. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Ku wuni lafiya, mu kuma mu tashi lafiya. Bis